sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma ashirin da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shiri da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da abokin aikinmu sahabu Imam Aliyu ya yi da mai magana da yawun majalisar dattijan Najeriya wato sanata Aliyu Safi Abdullahi sai kuma mu kawo muku shirin kallabi ta da Maryam Dauda sai nasiha albarkacin watan Ramadan. sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na amurka daga nan sai mu kawo sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran jiya alhamis sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira shugaba muhammadu buhari na najeriya ta wayar tarho inda pompeo ya jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen najeriya da na amurka wanda hakan ne ke nuni da, wato zuwa amurka da shugaba buhari kwanan baya pompeo ya yi nuni da tasirin najeriya a faɗin afirka musamman ma kan batutuwa masu muhimmanci ga amurka da najeriyar ciki har da yaƙi da ta'addanci da kuma sauran abubuwa da ke barazana ga lafiya da kwanciyar hankali da kuma tsaro da kuma dai samar da sukunin bunƙasa tattalin arziki da yaƙi da almundahana da kuma yaɗa aƙidar dimokuraɗiyya da kwanciyar hankali a duniya baki ɗaya. sakatare pompeo ya yi fatan za a ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta yadda kowace za ta amfana A ƙasar Congo, hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Bandaka mai kunshe da mutane sama da miliyan guda, kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bikoro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan. A cewar hukumar ta WHO zuwa ranar 15 ga watan Mayu, an tabbatar da kamuwa da cutar ta ebola da mutane wajen 44 suka yi a jamhuriyar demokaradiyyar congo kuma mutane sama da ashirin sun mutu in banda mutum guda da aka gani da cutar a mbandaka sauran mutanen duk a bikoro suke garin da ke can lungun arewa masu gabashin ƙasar wanda ke kuma da wuyar zuwa cutar ebola dai kan zama annoba a ƙasar congo kuma duk kuwa da cewa cutar ba bakuwa ba ce ga ƙasar akwai wani abu bako a wannan karan saboda bambancin inda cutar ta bullo a wannan karan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Majalisar Dattawan Amurka jiya Alhamis ta tabbatar da jina Haspel a matsayin mace ta farko da za ta shugabanci hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar amurka cia da ƙuri'u 54 akasin 45 wanda ya kawo ƙarshen tantancewa mai cike da takaddama inda 'yan majalisar dattawa suka yi ta nuni da amfani da hanyoyi masu tsanani da hukumar cia ta yi wajen zakulo bayanai a baya. 'yan jama'iyyar damakar shida sun kada ƙuri'ar wato ba da goyon baya ga naɗin na haspel a yayin da wasu 'yan republican biyu kuma suka ƙi zaɓenta a matsayin wacce za ta maye gurbin mike pompeo wanda a watan jiya aka tabbatar da shi a matsayin sakataren harkokin wajen amurka shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka mitch mcconnell dan republican mai wakiltar kentucky ya jinjina ma haspel wadda daɗaɗɗiyar ma'aikaciyar hukumar ta cia ce wanda ya ce ta yi matuƙar cancanta ta dumfari ƙalubale mafi tsanani da amurka ke fuskanta ya ƙara da cewa tana da mutunci da kuma daraja a idan ma'aikatan hukumar ta cia ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen larabawa sun yi allah wadai da ɗauke ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin kudus inda da dama daga cikinsu suka bayyana hakan da cewa takalar faɗa ne da dama daga cikin ministocin kuma sun yi kiran da a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa kan kashe falastinawa masu zanga-zanga da aka yi a iyakar gaza shugaban kungiyar ta kasashen larabawa ahmed abud gate ya gaya ma taron cewa matakin da amurka ta ɗauka ya saba ma dokar ƙasa da ƙasa ya ƙara da cewa matakin da amurka eh, ta yi karan tsaye ne ga dokar ƙasa da ƙasa kuma ƙasashen duniya da kuma ƙasashen larabawa duk sun yi allah wadai da hakan ya ƙara da cewa hakan ya kuma haddasa zaman ɗarɗar a yankin gaba ta tsakiya baki ɗaya a halin da ake ciki kuma a yayin da aka fara azumin watan ramadan a gaza an buɗe kasuwanni a karon farko bayan 'yan kwanaki to amma har yanzu hada-hada ba ta kankama ba saboda jama'a na makoki na waɗanda suka mutu ko kuma jinyar waɗanda suka ji raunuka sanadiyar zanga-zangar da aka yi a farkon wannan satin lafiya na aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka ga masu biye da shirye-shiryenmu a cikin shirin demokradiyya a yau wanda sabu imam aliyu ya gabatar ranar laraba ta gabata yana tattaunawa ne da sanata aliyu sabi abdullahi mai magana da yawun majalisar dattijan najeriya to ga kaɗan daga cikin hiran muka sake zakulowa domin ci gaba da wannan tattaunawa ga sabu da bakon nasa. ne ne matsayin majalisar dattijai game da gayyata da kuke yi wa speto janar na 'yan sandan najeriya a shi kuma ke turo wakili saboda ya ce ayyuka sun masa yawa wannan da mu majalisa ta riga ta aje matsaya ta nuna bakin cikinta da bacin ranta na cewa shi a matsayin mai tsare dokoki na ƙasa ya kasance wanda bai ga majalisa da kima ba bai kuma ga majalisa da daraja wanda zai karbi gayyatanta ya zo ya mata bayanai wanda 'yan majalisa wakilan jama'a ne kuma idan aka yi maka kira jama'a nan da suke wakilci wanda ita ce jama'an najeriya suke son su san bayanai wanda zai zo bayar saboda ai in yi bayanan nan ba wai mu yake ma bayanin ba ƙasa yake yi ma bayani kuma mutanenmu za su san abin da ke faruwa. To, suna gani kamar cewa kuna da son kamar da son zuciya cikin al'amarin ku idan aka taba naku nan ne kamar duniya za ta tashi ma'ana duk kiran da kuke masa maganan dinu malayi ne me yake damun ku game da wannan matsala yadda game da yadda abin da ke faruwa tsakanin shi sanata Dino malai da kuma rundunar 'yan sandan Najeriya? To, ka ce muna da son zuciya. Ina son in tambaya. Akwai wani ɗan adam ko mahaluki da zai ce shi bai da son zuciya. Akwai wanda za a taɓa nashi. Eh. Ina bai zuwa. Eh. Akwai wanda za a taɓa nashi ya ce zuciyarsa bai karkatu ba. To amma idan naka ya karya doka. Dan eh. Allah bari in bayani, ka tambaye ni. Ka kira ni ne don in ma bayani. In kuma ka tambaye ni kamata ya ka bani dama in yi bayani. Ina jin karo. Ina wannan muna son ne bayani don a kamsar da jama'a a fahimtar da jama'a abin da ke faruwa. Eh. Da farko abin da nake son ka gane. Gayyatar nan ba don dino malaya muka fara yin shi inspector general na police gayyata ba mun gayyato shi a baya a lokacin da wani ya tashi ya zargi a kan shi aka tura ma kwamiti namu mai sauraron koken jama'a da kuma bincike bisa kan wasu abubuwa inda aka kira shi ya sauri ya tafi kotu kotu kuma ta ba da judgment ta yanke hukunci na cewa ba abun da maganar shi bai da tasiri saboda haka yadda yake da ƙarfin shi ma an ba shi wasu eh, watan dama ya da a matsayin yan sanda haka mu ma majalisa aka ba mu dama mu aikin mu duka cikin kundin ƙasar Najeriya. Hmm. Saboda haka wannan ba sabon magana ba ne. Kuma wannan da aka yi masa ana kulle hali mutane ne kawai suka ɗauki ɓangare ɗaya suka manta da ɓangare ɗaya. mu a ranar da muka yi wannan muhawara mu yi muhawara a bisa kan cewa ana kashe-kashe na ɗaya tukun wannan satin an kawo batun kisa a benue an kawo batun kisa a zamfara an kawo batun kisa a wurare daban-daban dama can magana nan ba sabon magana ba ne muka ce da wannan da kuma maganar dino wanda mun ga irin yadda aka yi masa tarin tari shi yasa muka ce muna so mu tsari me ke faruwa wannan kuma ba laifi ba ne. Mulkin kowa kalila ne, na ra'aika tsira ne, don na Allah ba ya karewa. Iba ni tura ta kuma ban ce ko tura ba, inda mota siyasa ce, to daban na ba ni tura ta, mota ta da a cikin turɗa, domin za ka mun ka tura ta. To kafin ku ji shirinmu na gaba ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Mota ta kai zaman kwalta da ta ba a ɗauka mu. ta kuma kai ban mace ku tura ba mutaddada a cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sarewa wani don hauka an marewa wani don hauka wani ya yi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake ta ba. barin gobe amma ga babani abin roƙo ka kyautata al'amuran mu ka isan mu na tun sarauta in ka ada mulkin ka mulkin kowa kalila ne na Allah ai kasira ne don na da Bello Kalangu kafin mu ci gaba ga sako albarkacin watan Ramadan. Na'am, alhamdulillah eh, kuna tare da Malam Hajja wato ɗaya daga cikin malaman Al-Ihsan kungiyar Al-Ihsan masu kira bisa ga daidaita komai na abin da shafi Islam. Watan Ramadana idan ya kama ya kamata duk musulmi ya san kan cewa wata ne na rahama, wata ne na gafara, wata ne na yantuwa daga wuta. Shikenan mai mutum ya kamata mu yi? Na farko dai mu tsarkaka zukatanmu da neman gyarawa da kowa wanda yake ta nema gyara wannan da kowa wanda za ta zauwa ta ɗaure dindindin baka da jin kowa ga zuciyarka baka nema sharri da kowa kuma ga zuciyarka nasiha ta ta farko ga musulmi ke ga mu zamanto wannan watan ya zame mana dalili na Nijar din nan ta samu zaman lafiya har illa masha Allahu wallahi idan muka neme shi cikin wannan wata na Ramadana an kare saboda wata ne wanda ake son dukkaninmu ga baki ɗaya mu so juna dukkaninmu baki ɗaya mu rungumi juna dukkaninmu baki ɗaya mu zamanto shawararmu ɗaya shin ta yaya haka za ta samuwa haka ba ta samuwa sai mun yi imani da kan cewa wanda ya ce ai haka shine Allah in ba mu yi ba za mu koma gobe mu tarra shi kar mu bi ce in ce na wa'anda na 'yan siyasa ya ruda mu yau kasar ta mu ta Nijar in ba dan musuluncin mu ba in ba dan kullun auratayya ta shiga a tsakanin mu ba in ba dan kullun kowa ya san wane ya auri wane wane dan wane ne wane dan uwan wane ne da yau kasan nan tamu wallahi da yan siyasa sun watsa mu to kiran da muke yi mu rike musuluncin nan namu mu san kan cewa kullun dan Nijar da an ce Allah ya bari to ya kamata ya san Allah saboda sai ka san Allah zaka ka kin yin abin da zai kawo tashin hankali cikin kasa. sai ka tabbatar da cewa idan ka yi Allah yana da wurin da zai ma azabar da yake baka iya ma samun mai magani sai ka san Allah za ka tabbatar da kan cewa kana raye a cikin duniyar sai ya hana kashin daɗi babu wani wanda ya isa ya sa ka kashi daɗi in ba Allah ba to wannan ita ce kamata mu sa garan mu mu nemi sanin haka mu rike shi cikin watan nan na Ramadana sai zama mu mana ko ba cikin Ramadana ba haka za tsayawa wannan shine nasiha ta to Allah kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare ga kuma shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. mu na yau yana tare da Khadija Sha'aibu. matashiyar da ta karanci aikin likita a wata jami'a da ke ƙasar Masar kuma ta ƙware ne a fannin ilimin matsalolin mata. A hirar da Baraka Bashir ta yi da ita, ta faɗi cewa tun tana 'yan yarinya take sha'awar aikin likita da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni cikin watan January a 1992. Um, na yi primary school a Kaduna, sai na ƙarasa shi a Lagos. daga nan sai na shiga secondary a um, federal government girls college shagamu mm. a ogun state daga nan ina ss2 muka dawo nan kaduna da zama sai na karasa a grace international college kaduna mm. a doka village sai daga nan sai na samu admission zuwa university a uh, october 6 university a uh, egypt october 6 city na karanci medicine. Dama abin da kike sha'awan karanta kenan? Tun ina karama ina sa rigan babana ina ce masu ne likita ce. kina biki samu matsalan jan batun da ba a Najeriya kika yi Na yi na fara applying a Najeriya a ABU na ci jamb na je post UME ban samu na samu admission ba sai na ƙara yin wani jamb. to kafin result in ya fito shine na samu wannan admission din sai na wuce kawai To, da kika tsinci kanki a Egypt, shin bike fuskanci matsala wajen koyon abin da kika je koya tun da wata ƙasa ce daban da wanda kika tashi? da fari da na je dama na ce masu a haɗa ni da um, ɗaki balarabiya saboda nima in samu in koyi larabci. Kuma gaskiya makarantar mu ba laifi da turanci ake koyar da mu. Sai dai da mutum zai samu matsala ne sai dai in ya fita haka maybe zai siya wani abu ko haka. shi ne yake dan samun matsala amma dai kuma zama da mutanen gari da magana da su da harka da su kaɗan kaɗan mutum yana koyan larabci koyi larabci ke yanzu yana eh, koyi larabci to ah, me bambanta karatun can da na nan Najeriya na ɗaya dai <laughs> babu matsalan nepa kuma komai nasu yana da tsari ka san lokacin da kake da test ka san lokacin da kake da exam ka san yadda za ka tsara lokacinka ka ware lokacin karatu da mm-hmm. lokacin bacci da lokacin cin abinci yawwa komai na da time in shi so in kana da wannan za ka san yadda za ka tsara rayuwarka yadda ba za ka wahala da yawa ba gurin yin karatu kenan ba wata matsala da kika fuskanta gaskiya dai a'a eh to um, karatun likitanci akwai lokacin da ake shiga asibiti a koya muku a can aka koya muku ko ko anan kika zo a can aka koya mana muna zuwa asibitoci biyu ne da na makarantar mu da kuma na Cairo University. Mm-hmm. Na Cairo University ɗin kamar babban asibiti ne sosai a duka Middle East da mutane da yawa suke zuwa. Ke a wani bangare kika fi kwarewa? Ni ina gani a bangaren mata mm. masu ciki, yes, obstetrics and gynecology da haihuwa da kuma kawai mata in general dai. To a da kika dawo nan gida Najeriya kin fara aiki yanzu? A in kai karatun medicine a kasan waje ka dawo, mm. dole ka je ka rubuta wani jarabawa mm. kafin ka samu ka shiga kamar conversion program ne. Ke rubuta jarabawa eh, ne? na rubuta jarabawa. Alhamdulillah mun ci. Ba fara aiki ba kenan. Ba mu fara aiki ba tukunna yanzu muna jiran a yi induction sai mu mm. karbi license sai mu je mu fara. To me burin? Buri na yanzu shine in ga dan mutum ya gama medicine shekara shida dole zai samu bangare daya kamar da kika tambaye wani bangare na fi kwarewa mm. ya kware sosai a mm. cikin shi ya je ya ci gaba da karatu sai ya samu ya zama babban likita a wannan bangaren yanzu burin ki kenan ki karo wani karatun yes a nan gida Najeriya ko a waje a duk wanda na samu amma dai zan fi so in samu a can din saboda medicine dama shi experience ne hmm. dole sai ka je ka ga me ke faruwa a nan me ke faruwa a can sai ka zo kai ma ka zo ka zauna ka yi tunani in ka samu wani case ka zo ka har hada ka ga me wancan ya me wancan ya me wannan zai me wannan zai ka samu consensus also daga gurin colleagues dinka sai ku yi decision a takaice wani irin shawara zaki ba mata mata su tashi su yi karatu su sa ido kuma su saboda mata su ne suke ce building nation kuma an ce in kayi educating mace kaman kayi educating nation ne gaba daya so kowa ya tashi ya yi karatu saboda ka a zo a samu wanda za su ce za su danne maki haƙi saboda kai mace ne tabbas ilimi na da mahimmanci Abin lura a wannan hirar shine Khadija ta ce tun tana karama take sha'awar aikin likita Don haka yana da mahimmanci iyaye da ma malamai su sa ido a kan yara don su ga irin abubuwa na gari da suke sha'awa ta yadda za su iya taimaka masu cimma burinsu. Ma sauraro an muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Khadija Sha'aibu da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Mairam yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka. Sharhin jaridun Amurka. shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Meghan Markle ta ce mahaifinta ba zai halarci aurenta ba sakamakon rashin lafiya. Labarin ya ci gaba da cewa Meghan Markle wacce ke shirin auren Yarima Harris nan da kwanaki biyu ta faɗa a ranar Alhamis da ta gabata cewa mahaifinta wanda aka shirya zai hau da ita mumbarin ɗaurin aure ba zai halarci ɗaurin auren sarautar ba. Amarya ta gobe ta ce na bakin cikin mahaifina ba zai samu damar halartar aure na ba. Na kasance cikin kulawa da mahaifina ina a koda yaushe ina fatan za a ba shi sararin kula da lafiyarsa. Sai mu leƙa jaridar New York Times. jaridar ta rawaito labari mai taken barazanar koriya ta arewa yayyafin ruwan sanyi ne a gabanin zaman tattaunawa labarin ya ci gaba da cewa a ranar larabar da ta gabata ne fadar gwamnatin amurka ta white house ta karkada barazanar da koriya ta arewa ta yi ta fasa zaman tattaunawa tsakanin shugaba trump da shugaba kim jong un amma kakkausan kalamin ya karya lagon abin da zai raba shugabannin biyu a wata mai kamawa a singapore kan yadda za a daidaita maganar makaman nukiliyar koriya ta arewa mr trump dai bai da gamsuwar abin da zaman zai haifar zamfara domin kuwa lokacin da yake magana da manema labarai cewa yi za mu gani amma duk da haka yana shirin buƙatar koriya ta arewa ta miƙa wuya ta bar baki ɗayan shirye-shiryenta na makamin nukiliya wani babban jami'in koriyan ya ce Mr. Kim ba zai ɗauki niyyar a saka su a kwana domin ƙulla yarjejeniya ta ɓangare guda ba wadda za ta sa su yi watsi da nukiliya ba. Sai mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken zai ɗauki watanni kafin a iya cire baraguzan dutse mai aman wuta wanda ya yi amai a unguwannin da ke Hawaii. labarin ya ci gaba da cewa mazauna babban tsibirin da gidajensu da unguwanninsu suka lalace sakamakon malalar ruwan wuta za su ɗauki dogon lokaci kafin komai ya daidaita sai dutsen ya sarara kafin a fara batun gyara ruwan wutar da yake malala daga kilawayi ya tilasta kwashe mutane kimanin dubu biyu game da lalata gine-gine kusan 36 ciki har da gidaje 26 a wajen garin keɓaɓɓun gidajen lailani da ke kewaye kusan nisan kilomita 35 daga hilo birni mafi girma a tsibirin kuma inda yake da nisan mil 25 daga inda dutsen ke aman wutar har ila yau jaridar ta rawaito labari mai taken yawan haihuwa a amurka ya yi ƙasa sosai kwatankwacin shekaru talatin da suka gabata. Labarin ya ci gaba da cewa haihuwa a Amurka ta ragu a shekarar da ta gabata cikin mata matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin, da waɗanda ke tsakanin shekaru ashirin zuwa talatin, kamar yadda wani rahoto da gwamnati ta fitar a ranar Alhamis. Shirin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. a gaida Nazir yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Salam BOA Hausa. Lawali Alhaji Jami'a Turuwa. A ganin gaske mun fulanin yan fa muna kira ga gwamnati da Katsina da tawa Allah da wata fita mana labubuka. Domin wallahi a haka akwai wani labin da ko shanu huda da an yi daga fisi ga wuri. Mai magana Hamidu Kalan Labuwa daga nan kadan Labuwa jihar Bifa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba ɗaya Barka da cikowa sabon wata azumi. Allah ya ba mu dadan. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarabawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. ina so amfani da wannan dama tana ta yan kwana musulman duniya baki daya muna sake zagaye wannan wata na Ramadan da fatan Allah sa mai azumi mu kabuli mu ibada yar wadda Allah ke so Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka suna na magaji su kaba zai da garki lokacin mai jiga ina kiran ku daga Okafa da gwamnatin jihar Anambra godiya ga yabo ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana farkon watan Ramadan lafiya. Albarkar da yake cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana da shi. To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan ta a takaice. To a takaice jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho inda shi Pompeo ya jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka wanda hakan ne ke nuni da dacewar zuwan shugaba Buhari Amurka kwanan baya. A ƙasar Congo, hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka mai kunshe da mutane sama da miliyan guda, kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bikoro inda cutar ta fara barkewa a wannan karan. A cewar hukumar ta WHO zuwa ranar 15 ga watan Mayu, an tabbatar da kamuwa da cutar ta Ebola da mutane wajen 44 suka yi a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. kuma mutane sama da ashirin sun mutu in banda kuma mutum guda da aka gani da cutar a mbandaka sauran mutanen duk a bikoro suke garin da ke can lungu a arewa maso gabashin kasar wanda ke da wuyan zuwa shugaban ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen larabawa sun yi allah wadai da ɗauki ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin kudus inda da dama daga cikin su ke suka bayyana cewa takala ce kawai da amurka ta yi shugaban amurka donald trump ya yi hasashen cewa tattalin arzikin koriya ta arewa zai yi matukar bunƙasa sannan ya alkawarin kare iyalin kim da ke mulkin kasar da abin da ya kira cikakkiyar kariya ta yadda gidan zai ci gaba da mulki muddin kim ya amince da ya rabu da makamin nukiliya to madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin duniyar amurka na mahmud lalo yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da muka yi asubanci tare da solomon abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya